This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 25 da 31 da 41. Masu sauraron ma kasar jamhuriyar Nijar na iya kama shirye-shiryen namu ta FM ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niyya FM. ko kuma a ji mu ta intanet ko da yaushe kuma daga ko'ina a voahausa.com. sauraron mu da wannan la'asariyar asabar assalamu alaikum ne ce taku halima jumarau daga nan birnin washington dc ke gabatar muku da shirye-shiryen da harko ga ladan ibrahim ayawa da kanin labaran duniya To Halima sabon sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce yana son ya tabbatar cewa ya bar wani abin tarihi game da ƙasar Afghanistan. Ɗaya daga cikin hadiman shugaba Ahmed Rabbo Mansur Hadi na Yemen ya ce ya bar babban birnin ƙasar ta sana bayan da 'yan shi'a suka sake shi bayan ya yi makonni tsare a hannunsu. Shugaba Barack Obama na Amurka ya bayyana muhimmancin samar da kasuwanci mai rola ba tare da tsangwama ba ga jama'ar ƙasar. 'Yan Boko Haram sun kai hari wasu ƙauyukan Adamawa. Mataimakin gwamnan jihar Niger Ahmed Musa Ibeto ya karyata hujjar da gwamnan jihar ya bada cewa ya bar wa kakakin majalisar jihar Rukun mulki ne domin shi mataimakin baya kasar. Za ku ji waɗannan rahotanni daga jihohin Adamawa da kuma Niger. Kamar kowace Asabar Ibrahim ka almasi garba zai gabatar muku da shirin amsoshin tambayoyinku amma duka sai kun gama shan cikakkun labaran duniya. tare da sallama sabon sakataren tsaron amurka ashton Kata ya ce yana son ya tabbatar cewa ya bar wani abin a zo a gani game da kasar afghanistan sakataren yana magana ne a wani ziyarar da ya kai a kasar wadda shine ziyararsa zuwa wata kasa ta farko da lokacin da ya kama wannan aikin Kata dai ya yi wa taron manema labarai jawabi ne jim kaɗan da saukarsa a babban birnin kasar na afghanistan wato kabul ya ce makasudin wannan ziyara tasa ita ce tabbatar da an samu nasara mai ɗorewa akan ayyukan da ƙasar amurka ke yi a ƙasar ta afghanistan ya ce shugaba barack obama ne ya umarce shi da ya zo ya gane wa idanunsa domin ya tantance ayyukan sojojin amurka a ƙasar a afghanistan kuma bai ɗebe tsammanin janyewar sojojin ba sannu akan hankali muddin akwai buƙatar hakan kata ya ce haka kuma zai tattauna wannan batu tare da ƙoƙarin yaƙi da 'yan wato taliban da shugaban ƙasar arshar gani a lokacin wannan ziyara tasa. Akuma kuma zai gana da sojojin ƙasar amurka da ke wannan ƙasar ɗaya daga cikin hadiman shugaba abel rabbu mansur hadi na yemen ya ce ya bar babban birnin ƙasar ta sana bayan da 'yan shi'a suka sake shi bayan ya yi makonni tsare a hannunsu wannan hadimin dai ya shaida wa manema labarai na kasashen turai cewa shi kansa shugaba hadi ya dumfari kudancin birnin aden inda can ne garinsu na haihuwa shi dai tsohon shugaban ƙasar an tsare shi a gida da ministocinsa bayan da 'yan kungiyar shi'a suka tuntsar da gwamnatinsa a ƙasar ta yemen sai dai kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wannan satin ta cin matsaya cewa 'yan kungiyar ta hutu su gaggauta mai da shugabancin ƙasar ga shugaba da suka ture wanda kuma shine ke da goyon bayan amurka ƙasar yemen dai ta shiga cikin rudin siyasa tun lokacin da 'yan tawayen hutawa suka ce sun karɓe mulkin ƙasar. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc shugaba barack obama na amurka ya bayyana muhimmancin samar da kasuwanci mai walwala ba tare da tsangwama ba ga jama'ar kasar ya ce zai tabbatar cewa yin kasuwanci a amurka ya samu dukkan abin da yake bukata domin ciyar da kasuwanci gaba a cikin karni na 21 a cikin jawabin da yake yi sati-sati mr obama ya ce tsarin kasuwancin kasar da suka gabata bai kai ga ainihin muradun da ake sa rai ya kai ba musamman ga ma'aikatan amurka wanda kuma kasar ta amurka tana bin dokokin na wasu kasashen ya ce sai kuma wannan baya ba yana nufin kasar ta amurka za ta zame saniyar ware ba ne musamman akan samar da damar da ya dace yayin da wasu kasashe su ne za su auna makomar tattalin arzikin ita kasar ta amurka shugaba barack obama ya ce ƙasar ta amurka za ta yi amfani da wannan daman domin ganin ta samar da ayyuka waɗanda za su amfana shekaru da yawa masu zuwa daga bisani shugaba obama ya buƙaci majalisar dokokin amurka da su yi wani abu akan dokan nan ta ciyar da harkokin kasuwanci gaba ya ce yin hakan zai kare ma'aikatan amurka kana ya ciyar da kasuwanci mai ƙarfin gaske da zai buɗe hanyoyi ga ƙasashen asiya zuwa turai ma'aikatan tashan jirgin ruwa na amurka sun cimma matsaya na wucin gadi akan wani sabon dokar aiki a sakamakon wani daidaitawa da aka yi wanda ya haifar da tsaiko wajen fiton kayayyaki wanda hakan ya kawo wa kasuwanci cika tsakanin amurka da asiya jiya juma'a ne dai aka cimma wannan daidaitawar amma fa na wucin gadi wanda ya amince a ci gaba da harkoki a tashan jirgin ruwan kafin a cin matsaya na sadidan sanarwar da ke da sa hannun bangarorin guda biyu shugaban wato shugaban kungiyar masu fiton kayayyaki na Pacific Maritime Association James McKenna da shugaban kungiyar manya-manyan dakunan ajiye kayayyaki wato International Long Show and Warehouse Union Bob McEra suka sa hannu suna munna sun cimma matsaya na wucin gadi wanda zai amfani duka bangarorin guda biyu. Sakataren ma'aikata na ƙasar Amurka Thomas Perez shine ya kasance mai sa ido a yayin wannan tattaunawan da kai ga cimma wannan matsayar. sakataren harkokin wajen amurka john kerry ya ce kasashen duniya na tattauna duba yiwuwar sakawa kasar rasha takunkumi akan tabiyoyinta ga ukraine ya ce kasar ta rasha a 'yan kwanakin nan da suka gabata ta kasance mai tabi'o'i da ba su dace ba game da kasar ukraine sakatare kerry yana magana ne a london kafin ya fara tattaunawa da takwaransa philip hammond kerry ya shaidawa manema labarai cewa ƙasar amurka za ta sasanta da ba za ta lamunta da irin waɗannan tabi'o'i na ƙasar rashi ba wanda ke nuna rashin cika alkawari. Ladan Ibrahim Ayawa kenan ya karanto labaran duniya. 'Yan Boko Haram sun kai hari wasu ƙauyukan jihar Adamawa sun kashe mutane kamar talatin kuma sun ƙona wani ƙauyen ƙurmus. gare Ibrahim Abdulaziz daga jihar ta Adamawa. al'ummomin yankunan da aka kai wa harin sun fa bayyana cewa mayakan na boko haram sun zo ne cikin motoci da kuma babura yayin da wasu su kuma akan dawakai inda ma suka fara da mikiya a ƙauyen yasa da nan take so kashe rayuka fiye da talatin bai kuma gidaje da kuna kamar yadda wannan dan sa kai na maharba a yankin ya tabbatar sun zo da hilox guda hudu da dawakai guda uku da mashina siyasi ishirin babu jami'an tsaro ne jami'an tsaro suna hon an kai musu report sun ce ba sa night operation kamar mutane suka kashe a wajen mutane talatin Martin. Bayan wannan karin kuma sun je wani wajen? Eh sun je wani kawai da ana ce zan sun kona sun kona garin zan din gaba daya sannan a wurin ne harba suka tare su suka fatattake su mun kore su a cikin garin zan din. Ba ma kammala juyayin wannan harin ba sai kawai ma aka sake jin cewa mayakan na Boko Haram sun sake komawa a yankin zan da ke kusa da inda aka fara kai harin tun farko wanda ka yanzu ma ba a san halin da ake ciki ba. Mutane suna ta gudu yanzu ana harbe-harbe. To sojoji fa yanzu haka ba su kashi ba? Ba wanda ya iso. hukumomi dai a jihar sun tabbatar da waɗannan hare-haren da ake kaiwa cikin kwanakin nan inda ma gwamnan jihar barista bala james gilari ta bakin kakakinsa mr pipe lesha ya buƙaci al'ummin da ke kusa da dajin sambisa da ayi taka tsantsan wayanda ake ci da su a koko ana horas daga wannan eh, dajin suna da makamai wanda ke hana yansu a yanzu duk wanda suka same shi za su yi ramin gayya ne a kan shi amma bayan kwanaki kaɗan ko da makonni kaɗan idan duk makaman da ke hannun su ya kare ba za a sake samu irin wannan hari ba amma a yanzu akwai za a yi takasarta wanda ke wannan wurare a lura da wuri kuma gwamnati ta riga ta shaida ma jami'an tsaro abin da yake faruwa kuma tana ɗaukar mata jami'an tsaro suna ɗaukar mataki matakai wanda suka cancanta domin a kawo ƙarshen wannan al'amari. Waɗannan sabbin hare-haren da yana zuwa na 'yan awowi kaɗan da wasu jiragen sama suka watsa wasu takardun da ke ikirarin cewa mayakan boko haram na nadamar abubuwan da suka aikata yayin da a bangare guda kwashe kwatar tsaron kasar ke ma bayyana irin nasarorin da suke samu ne akan mayakan na boko haram batun da masana irin su malam muhammad abdulhamid da dr bawa abdullahi wasa ke wa karatun tana tsohu. mafi mutane suna jin cewa ma abin kamar shirya haka yi saboda tun a wancan yanayin da ake ciki na wancan abu ne wanda ya kamata a ce abin da ake yanzu tuntuni aka yi shi sai yanzu ake wannan da haka nan wannan dole ne zama an yi takatsantsan sai eh, abin da tura yake cewa dramatic u-turn zo suna cewa wai yanzu suna suna suna dama abin da suka aikata wannan abu ne wanda yake dole a yi takatsantsan abubuwan abin tsaro ba ne wanda yake za a yi wasa da shi ba wanda ya daura kura shi ya so ma kunce kuran da wanda ya daura kura shi ya kamata ya kunce domin tafiyar ta kai abu da ake kira tika tika tik to kaga dole ne tun da aka gaba wani nasara kuma ba za a cimma buri da ake so a bi ta bayan gida a ci ba a cimma wannan burin ba to dole ne kawai a fito ta hanyar masalaha. Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya. ga bugan yaƙi wanda hi kun taɓe. Muna bugan yaƙi wanda hi kun taɓe kun kwan cikin kunya. Kun kwan cikin kunya. Kai muna bugan Allah Allahnmu ya fi ku. Muna bugan yaƙi Allahnmu ya fi ku. Yanzu kuma sai rahoton mu akan siyasar jihar Niger, inda mataimakin gwamnan jihar Ahmed Musa Ibeto ya kira taron manema labarai domin ya yi bayani kuma ya yi ƙarin haske game da matakin da gwamnan jihar ya ɗauka na miƙa riƙon mulki ga kakakin majalisar dokokin jihar mai makon ya bama shi mataimakin. Ga dai Mustafa Nasiru Batsari. A cikin makon da ya gabata ne dai gwamna Babangida Aliyu ya miƙa ragamal mulkin jihar. ga shugaban majalisar dokoki barista Adamu Usman, inda wasu kafofin labaran Najeriya suka ruwaito gwamna Babangida Aliyu yana cewa mataimakin nasa baya ƙasar, shi yasa ya miƙa ragamar mulkin jihar ga shugaban majalisar. To wannan al'amari dai ya sa mataimakin gwamnan kiran taron manema labarai inda ya ce tabbas ya rubuta wa gwamna Babangida Aliyu takardar neman izinin yin tafiya zuwa kasashen waje har su biyu, amma bai bashi izinin yin tafiyar ba kamar yadda ya yi ƙarin bayani. kuma hasali ma ranar da ya tafiyar nan ina nan kasan. matsayinka akan wannan abu da ya faru? To matsayina shine kamar yadda aka gani ban da ya tafiya din ba ina cikin kasa kuma gashi ya ba ya mika mulki a hannun shi kakakin majalisa so kuma wannan jam'iyya ita ce za ta za mu zauna mu san bayan wannan wani mataki ne za mu ɗauka. tuni dai al'ummar jihar suka fara yin tsokaci akan wannan dambarwa shugaban kwamitin labarai na majalisar dokokin jihar Niger honorable bello agwara ga abin da yake cewa shi gona fa shi ke da wannan alhakin da ya kamata ya duba a'a shin mataimakinsa ne kamata ya rike zai tafiya a'a ko kuma ainihin shi kakakin majalisa barista abdulmalik sarkin daji lauya ne a jihar niger ya duba wannan batu a kundin tsarin mulkin najeriya ga kuma ƙarin hasken da ya yi doka ta ba mataimakin gona dama ya aiwatar da duk abun da gona zai aiwatar idan gona ba shi nan shi doka ta ba dama shi kundin mulki na najeriya ya ba dama shi kakakin majalisa doka ba ta ba shi wannan dama ba idan ga mataimakin gona a raye kuma yana a jiha yana a ƙasa. Eh, zaɓi ne na gwamna wanda ya ga dama shi zai miƙa ma. A'a ba zaɓi ba ne na gwamna. Kundin mulki na Najeriya ya yi bayani dalla-dalla akan hakkin gona da mataimakin shi da kuma shi kakakin majalisa na jiha. Mataimakin gwamnan jihar Niger dai Alhaji Ahmad Musa Ibitu ya canza shekani ya zuwa jam'iyyar adawa ta APC, al'amarin da ya sa jita-jitar cire ibeton ta fara yaduwa a jihar. To amma shugaban majalisar wanda ke rike da mukamin mukaddashin gwamnan a yanzu barista Adamu Usman ya ce babu wannan shiri. na kuma mataimakin gwamna ba mu da wani dama yadda muke yanzu cewa wai dan ya canza sheka ne wai mu mu ce za mu tsige shi ko a makonni biyu da suka gabata dai mataimakin gwamnan Alhaji Ahmad Musa Ebeto ya yi korafin cewa gwamna Babangida Aliyu ya tursasa masa fita daga taron majalisar zartarwar jihar Masu lura da harkokin siyasar Najeriya dai na ganin rikicin gwamnan jihar Niger da mataimakinsa ya sha bamban da wasu jihohi irin su Nasarawa da Sokoto da suke zaune jam'iyyu daban-daban a tsakanin gwamnoni da mataimakansu, amma kuma ba kasafai ake jin tsakaninsu ba. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. shira maza in ji kuna kara kama karara guda in ka yi shirin karo ka zance man ka shira maza in ji kuna kama Kuna sauraron shirye-shiryen nan ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma lokaci ne na shirin amsoshin tambayoyinku ga Ibrahim ka almasi garba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Assalamu alaikum sashen Hausar muryar Amurka. Shin wa yake da ruwa da tsaki wajen ɗage zaɓe? Menene tsarin mulkin Najeriya ya tare da akan ɗage zaɓe? Kuma sau nawa aka ɗaga zaɓe a tarihin Najeriya? masu tambaya nasiru uban shahada bafa haruna bajoga da yunusa muhammad da kuma mudassir sani birnin kebbi sannan yau za a ji kashi na uku wanda shine ma na ƙarshe na amsar tambayar awwal ingilan jogarafa kan cikakken tarihin ƙasar Saudiyya da kuma asalin masarautar ƙasar to bari mu fara da amsar tambaya kan ɗage zaɓe An sha zargin shugabannin Afirka da Rabewa da wasu dalilan da ba su ne ba su ɗage zaben da suke ɗari da shi. A Najeriya an yi ta ɗage zaben shekara ta alif tara da da uku. daga ƙarshe ma dai aka wanci kalar da shi bayan da sakamakon ya firgita wasu manyan ƙasa. Haka zalika an ɗage zaben shekara ta sha ɗaya. bisa dalilan da wasu da dama ke ganin duk wayan a cini wai an kori kare. Kuma gashi an ɗage wannan na shekara ta biyar. daga ranar 14 ga watan Fabrairu zuwa ranar 28 ga watan Afrilu. Game da fannin kundin tsarin mulki da ya tanaji ɗage zaɓe a Najeriya kuwa, ga mataimakin shugaban kwamitin majalisar dattawan Najeriya kan zaɓe sanata alkali Abdulkadir Jajeri. Kundin mulki shafi na biyar, wanda ya ce idan ana yaƙi a wani bangare na ƙasa to shugaban ƙasa yana iya neman izinin majalisa domin a ɗaga zaɓe zuwa wata shida kuma a ƙara wata shida zuwa a ƙara wata shida haka dai abin ya tafi To sai dai sanata jajeri ya ce amma fa akwai kuma wani sashin da ya hana fakewa da guzuma a harbukar sana wajen amfani da wannan tanajin wanda shi ne ma za su kafa hujja don hana duk wani yunkurin sake ɗage zaben Najeriya da ke tafe. Sai kuma kashi na uku kuma na ƙarshe na amsar tambayar Malam Awal Ingilan Jogirafa kan tarihin Saudiyya. ga dai dr salisu bala na cibiyar tunawa da sardauna ko arewa house ta jami'ar amadu bello da ke garin kaduna zai kammala baka amsar tambayarka shi muhammad bin abdulwahab ya yi rubuce-rubuce babban littafinsa wanda aka fi aiki da shi shine kitabu tawhid hmm. to kullum su a nazi a tsarin sun kafa ke da su ne akan tauhidi kadai ta allah hmm. duk wani abu in ba allah ne ya ce ba ko manzo sallam sallam shine ya ce ba to ba ruwansu da shi to sannan akwai majamu'ul fatawa na shi ibnu taymiya wanda shi ma suna riko da shi suna amfani da shi hmm. akwai madarij salikina na ibn al-qayyim shi ma suna aiki da shi sannan akwai kashf shubhat na muhammad bin abdul wahhab akwai usul sitta na muhammad bin abdul wahhab akwai usul iman na muhammad bin abdul wahhab akwai risalatu aslu al-islam wa da shi ma na muhammad bin abdul wahhab sannan akwai kitabul qur'an na muhammad bin abdulwahab duk waɗannan irin littattafan da suka da su akai kenan suke karantawa to hmm. kusan da za a iya cewa babu wani cikakken bambanci tsakanin waɗanda suke bin akidar wahabiyanci da kuma salafanci duk dai akida guda ce kuma tare suke gudanar da harkokinsu gaba daya To, Dr. Bala daga ƙarshe ko da ike kowa ya sani amma dai tunda da ike ƙa'ida ce ta tambaya menene matsayin eh. ƙasar Saudi to ƙasar saudiya ta iya cewa ƙasa ce ta musulmi nuna kaga akwai bambanci tsakanin ƙasar musulmi da ƙasar musulunci haka domin ƙasa ta musulmi ita ce zaka samu fiye da kashi kusan kashi casa'in da tara duk musulmi ne haka amma ƙasa ta musulunci kuma ita ce wacce ake aiwatar da shari'ar musulunci dari bisa dari to ƙasar saudiya za a ga wasu lokuta wasu abubuwan su ba musulunci suke yi dari bisa dari da suna hmm. yin musuluncin amma ba ɗari bisa ɗari ba in ka lura sai ka ga suna da matakin mai guda goma kuma ita ce ƙasar da tafi kowace ƙasa yau man fetur a duniya hmm. amma ayyukan nan gaba ɗaya suna suke juya shi yahudawa ne da amerika in ka lura da kyau za ka ga su ne suke amfani da ƙasar saudiya suna tantance nawa ne farashin mai zai kasance yanzu idan ana san man farashin mai ya kara tsada za a rage fitar da man ne gaba ɗaya misali kashi cikin kashi goma sai a rage kashi uku ko kashi hudu ko kashi biyar hmm. sai ga man ya kara tsada saboda ya yi karanci a kasuwar duniya hmm. to amma cewa suke juyawa kashi goma sha shida na man duniya gaba da yana cikin kasar saudi arabia ne hmm. to amma kuma yahudawan wannan sai abin da suka ce musu suke yi saboda arzikinsu gaba daya da kamfanoninsu gaba daya yana cikin america da ingila yawancinsu to duk wannan arzikin da kake ganin yake zuwa nan kasa shi duniya gaba daya musamman yahudu da nasara yana kan wannan wurin saboda haka za a ga cewa kasar saudiya kasa ce ta musulmi amma tsarin mulkin su kaga kasa ce wacce ita kadai ce a duniya kasa guda daya tilo wanda take da gidan sarauta kuma gidan sarautar ne shi mulkin kasar ba demokradiya ba amma amerika ba ta cewa komai ingila ba ta cewa komai isra'ila ba ta cewa komai ne dalili saboda suna musu abin da suke so saboda haka kasa ce ta musulmi kuma nan ne cibiyar duniya kuma nan ne yake da wuraren da babu kamar su a duk duniya domin babu inda ke da ka'aba babu inda ke da sabon madina شهر الصلوات شهر الدعوات يا رسول العين فيك الخيرات ويا الحسنات والبركة تزيد yanzu ka duba kasa irin ta mali timbuktu mutane ne kasa ce wacce tana da labirari lokacin da na je kasar mun lissafa labirari labirari na rubutun hannu na malamai gwarajen malamai na addinin musulunci wanda suka fice da na ba a ba akwai labirari kalla gurin guda hamsin a cikin yankin timbuktu kawai mm. to amma za ka je ka samu talakawa ne mutanen masallatan su turawa ne ke zuwa suna gyara musu ba kasashen musulmin duniya ba da kasashe kamar irin saudi arabia suna bin musulunci cikakke ɗari bisa ɗari da za su je cikin irin waɗannan kasashen ne su yi tattalin waɗannan abubuwa nan kayayyaki na ilimi rubuce-rubuce da malamai duniya suka rubuta a ƙasar timbuktu wanda a cikin ne fa akwai kimiyoyin gaba daya akwai fannin sanin sararin samaniya akwai fannin likitanci akwai fannin lissafi babu irin fannin da malamai ba su rubutu a kai ba cikin ƙasar timbuktu amma yau an basu za ana lalata su saboda wayansu mutane da ake kiran su ansaru suna rusa musuluncin da suna suna taimakon addinin. Hmm. Yawa, Dr. Bala, in na fahimce ka kamar kana bayanin yadda abin ike ne a siyasance. Menene matsayin kasar ta Saudiya a hukumance kamar yadda aka sani a hukumance? Hukumance mulki ne suke yi irin na sarauta mulki ne suke irin na sarauta na gado mm. wannan ya rasu wannan ya gaje shi wato kasar saudiya ita ce cibiya ta addinin musulunci domin nan ne mahaifar manzo sallallahu ta'ala alaihi wasallam kuma a nan ne yawanci duk annabawan nan Allah tabaraka ta'ala ya bayyana su kuma suka yi rayuwa suka asasa addinin musulunci a wannan kasa kuma dauloli sun kafu da tsare-tsare da dama irin na addinin musulunci Allah ya samar da fiyayyen halitta a wannan wuri da shi sa kasar saudiya ta fi kowace kasa tasiri kuma allah shi ke tsare kayansa waɗannan wurare gaba ɗaya allah ke tsare da su kasa ce kuma wacce allah ta baraka wa ta'ala ya samar da arzikin da ko da babu wani arziki a duniya gaba ɗaya arzikin da ke cikin kasar saudi arabia ya ishe ya ya wadaci kowane yanki na duniya kasa ce wacce babu kamata a duk duniya kuma ba a samu ba saboda ba za ka taɓa samun kasar da ke da ka'aba a wani wuri ba bara kuma ka ce kada samun kasar da ke da inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kwance a cikin kasar ba ka taba samun kasar in ba kasar saudi arabia ba Allah da kanshi ya ce duk wanda ya shiga kasar Allah ya amince mishi ya yarda da shi ba ka samun wata kasa irin wannan a wani a wani wuri duniya in ba kasar saudi arabia ba Allah da kanshi ya ce man da kana kana amina wanda ya shiga wannan kasa Allah ya yarda da shi kuma kasa ce wacce ba ka taba samun taro irin taron aikin hajji a ko'ina a ne an ba a cikin saudi arabia ba a kasar maka kuma nan ne inda allah ke turo mala'ikunsa su zo su shaida cewa duk wanda ya halarci ɗakin ka'aba duk wanda ya halarci arafat allah ma ya gafarta mishi gaba daya to ba ka taba samun inda ake wannan inda mutane ba sa yankewa dare da rana safe da yamma shekara gaba ɗaya kwanaki dari uku da sittin da shida da ko da sittin da biyar mutane ba sa yankewa babu ƙasar da ke da wannan ba ka saudi arabia ba. sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin amsar wasu tambayoyin yanzu a madadin dr salisu bala na cibiyar tunawa da sardauna ko arewa house da ke garin kaduna da wanda ya haɗa mana sauti mr tafiyarra girma tafiyarra da injiniyanmu ni naku ibrahim kalmasi garba ke cewa a kasance lafiya lau Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Kahin mu ci gaba ga wani muhimmin sako game da katinanku na zaɓe. Hajiya kin karbi katin zaben ki? A ban karba ba. Terms din mun je masu bayarwa ba su fito ba a terms kuma mu za mu je ba mu ga namu ba. Na hakura, gaskiya na hakura sai wata shekara. Kada ku hakura da karban katin zaben ku. domin sai da shi ne za ku iya jefa kura. Kira dai ga waɗanda ba su riga sun anshi katin su ba shi kokari da wannan dama da aka bada zuwa takwas ga watan gobe su anshi katitukan su. Za ku iya karɓan katitikan zaɓen ku na dindindin har zuwa ranar Lahadi takwas ga watan Maris. Waɗanda kuma suka riga suka anshi katin su san cewa katin na yana da daraja yana da mahimmanci kwarai da gaske yana da kima kwarai da gaske idan ba ka da shi ka watsar da yancinka. Kuri'ar ga yancinka ka rike makamunka. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannu. hannunku. Cinka makiya suke gunka, in ko ka ki kai hauka ka barar da damar ka. Talaka ka bar kuka, wuri arka yancinka, wuri ke makamanka, ita za ta cece ka. Talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama, zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma sai mu tashi mai azama, in koma ki ma koma. Masu iya magana dai sun ce idan kunne ya ji jiki ya tsira da watan an sanya kunnuwan basira an saurari wannan saƙo yanzu ga Ladan Ibrahim Ayawa da takaitattun labaran duniya. Madalla. Sabon sakataren tsaron Amurka Ashton Carter ya ce yana son ya tabbatar cewa ya bar wani abin a zo a gani game da ƙasar Afghanistan. sakataren yana magana ne a wani ziyarar da ya kai a kasar wanda shine ziyararsa zuwa wata kasa na farko tun lokacin da ya kama wannan aikin kada ya yi wa taron manema labarai jawabi ne jim kaɗan da saukarsa a babban birnin ƙasar ta afghanistan wato kabul ya ce makasudin wannan ziyara tasa shine tabbatar da an samu nasara mai ɗorewa akan ayyukan da kasar amurka ke yi a kasar ta afghanistan ya ce shugaba barack obama ne ya umarce shi da ya zo ya gane wa idanunsa domin ya tantance ayyukan sojojin amurka a ƙasar afghanistan kuma bai ɗebe tsammanin cewa sojojin za su janye sannu akan hankali ba idan buƙatar hakan ta taso ɗaya daga cikin hadiman shugaban Abel rabbo mansur hadi na yemen ya ce ya bar babban birnin ƙasar ta sana bayan da 'yan shi'a suka sake shi bayan ya yi makonni tsare a hannunsu wannan hadimin da ya shaida wa manema labarai na kasashen turai cewa shi kansa shugaba hadi ya dumfari kudancin birnin aden inda can ne garinsu na haihuwa shi dai tsohon shugaban kasar an tsare shi a gida ne da ministocinsa bayan da 'yan kungiyar shiya suka tuntsar da gwamnatin kasar na yemen sai dai kwamitin tsaro ta majalisar ɗinkin duniya a cikin wannan satin ta cin matsaya cewa 'yan kungiyar da su gaggauta mayar da shugabancin kasar ga shugaban da suka ture wanda kuma shine ke da goyon bayan kasar amurka shugaba barack obama ya bayyana muhimmancin samar da kasuwanci mai waula ba tare da tsangwama ba ga jama'ar kasar ya ce zai tabbatar cewa yin kasuwanci a amurka ya samu dukkan abin da yake bukata domin ciyar da kasuwanci gaba a kanni na 21. Da takaitattun labaran nan muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can da daddare idan Allah Ubangiji ya gwada mana mu sake dawo muku da shirin mu tattauna wanda Ibrahim ka almasi garba yake gabatarwa. Ka mai sallama da ku ga gaisuwar sa da zumunci da watan alheri zuwa ga Hajiya Inda Abdu Anyamai da Hajiya Mairo Garbare dukansu a Anyamai jamhuriyar Nijar da watan suna nan lahiya yanzu a madadin Ladan Ibrahim Ayawa. da mai hada mana sauti Mr. Yemi Obajimi da kuma injiniya mu Mr. shadrack ne ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke muku watan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya sai an jima da dare idan Allah ya gwada mana. This program has come to you from the Voice of America, Washington.